الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بيان هكا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kaddara mu a yau sha biyar ga watan ramadan shekarar hijiriya 1443 wanda ya daidai da sha shida ga watan april shekara miladiya 2022 daidai a satin da ya shuɗe mun tsaya a ƙarshen ayata 98 wanda hakan ke nuna cewa yau za mu tashi kan ayata 99 daidai cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran faɗin allah ta'ala قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما, تف... على ما تعملون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهدان وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يتي قل يا أهل الكتاب يا كي منظور محمد صلى الله عليه وسلم كفأ مسو يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي التافي يا قوم يهود النصارى لما تكفرون بالله me yasa kuke kafircewa Allah lima na bi ayatillah me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah kuke kaucewa ayoyin Allah wallahu Allah subhanahu wa ta'ala kuma shahidun alama ta'malun mai ba da shaida ne ya san dukkan abin da kuke aikatawa ma'ana ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ka faɗa wa waɗannan yahudawa da nasara da suka kafirce wa gaskiya bayan gaskiyan ta zo musu bayyananne me yasa kuke kafircewa wannan gaskiyan da ya zo muku me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah as-sam'iyya wal aqliyya ayoyin Allah da kuka ji da kunnanku wanda manzo sallallahu alaihi wasallama karshen na karshen zamani yake karanta muku a cikin alkur'ani ayoyi da dalilai na hankali suke nuna cewa haka yake wanda yake nuna gaskiyar wannan manzo da ya zo a ƙarshen zamani duk da kun san wannan me yasa kuke kafartawa alhali kun san cewa wallahu shahidun alwawu huna lilhal alhali kun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan abin da kuke yi dukkan abubuwa da kuke yi a ɓoye ne a zahiri ne duk kun san cewa fa Allah ya sani kun san cewa Allah yana sane da dukkan abubuwa da kuke aikatawa subhanahu wa ta'ala ya sake cewa kul ka ce musu ya kai munzo sallallahu alaihi wa sallam ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara wanda aka ba su littafi lima tasudduna an sabilillah wai me yasa kuke hana mutane bin tafarkin Allah me yasa kuke hana mutane su shiga musulunci me yasa kuke kawar da mutane idan suna so su bi gaskiya me yasa kuke haka ya ko yahudu da nasara yahudu da nasara wanda suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam. wanda yau mu muke zamani da su duka wannan ayan na musu magana me yasa kuke kawar da mutane idan suna so su shiga gaskiya idan suna so su bi tafarkin Allah idan suna so su bi musulunci me yasa kuke kawar da su lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke kawar da mutane gabarin tafarkin Allah tafarkin musulunci man amana tabghunaha iwaja dukkan wanda ya imani da tafarkin musulunci kuna begen kuna son wato hanyar nan da ya bi da ya karkata ya bi yahudanci ko nasaranci ba an kar yahudu walan nasara hatta a millatahum Allah ya ce yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba ba za su taba son ka ba me yasa saboda ba ka bi hanyar su ba sai ka zo ka kafince ka bi abin da suke yi waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a ko a yaushe ko a wani zamani ba yahude yake ko a wani zamani ba nasara yake to ba zai yadda da kai ba ba zai soka ba kai musulmi me yasa su suna begen da za ku kafirce kamar da su ma suka kafirce sai ku zama kullin doki ku zama daidai idan ku kai haka kai nashi ne shi naka ne amma idan baka yi haka ba wallahi ba yadda za a yi ba yahude ya soka ba nasare ya soka illa iyaka zai maka dariya a fuska zai maka dariya amma idan ka juya baya abdu alaikumul anamina min za su ciji yasa kamar da Allah ya faɗa za su ciji kan yasa su saboda bakin ciki me yasa ku kuke kan addinin daidai su ba sa kan addinin daidai na'am wa antum shuhada alhali ku kuna ba da shaida cewa abinda manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi gaskiya ne kuna samun sifofin shi cikin littattafan ku kun san cewa zai zo a ƙarshen zamani kun san da aka kun karanta a cikin littattafanku amma kuma duk da cewa alhakukun kuna ba da shaida amma kuna son hanyar musulunci ya karkata mutane su bi abin da ba musulunci ba wa mallahu bi ghafilin subhanahu wa ta'ala bai zama gafalalle ba bai zama mai mance da abin da bayi suke aikatawa wama Allahu bi ghafilin Allah bai zama falalle ba amma ta amaluna game da abin da bayi suke aikatawa Imam Ibn Kathir rahimahullahu yace hadha ta'anifun min Allah ta'ala li kafarati ahli kitab wannan ayoyin da muka karanta zargi ne Allah yana aibata ahlul kitab ala inadihim lil haqq saboda taurin kai da suke yi wajen kin karban gaskiya ba sa so su karbi gaskiya wa kufrihim bi ayatillah kuma saboda suna kafircewa ayoyin Allah Allah yana zargin su saboda irin munin hali da suke yi na wato kin gaskiya ta wurin kai wajen karban gaskiya da kafircewa ayoyin Allah wa saddihim an sabilihi man arada min ahli imani bi jahdihim wa taqatihim kuma yadda suke toshe hanyar Allah suke hana mutane shiga hanyar Allah shiga musulunci duk wanda ya so wato ya bi hanyar Allah cikin masu imani suna toshe shi suna kawar da shi da iya ƙarfinsu da iya yadda ƙarfinsu ya tsaya ma ilmihim bi anna ma ja'a bihi rasul haqqun min Allah ta'ala duk da ilimin da suke da shi duk da karatu da suka yi duk da karantawa da suka yi cikin littafinsu sun samu ilimin cewa musulunci shine gaskiya amma suna haka me yasa saboda zalunci da hassada da keta da yake cikin zuciyar ahalul kitabi game da musulmi ibn jarir al-tabari ya karɓo riwaya daga zaid dan aslam ya ce wani mutum mai suna shas shas ibn qais mutumin nan ya kasance tsoho ne shekarun shi sun ja sosai a cikin jahiliya yana da tsananin kafirci mutum ne mai tsananin kafirci baya son musulmi yana hassada da musulmai shi shas bin qais saboda irin hassada da musulmai da yake yi yadda yake keta ga musulmai sai wata rana ya zo ya wuce ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zaune a madina mutan madina an sarawa aus da khazraj sun haɗa kansu bayan sun yi shekaru suna yaƙi sun haɗa kansu sun zauna suna tattaunawa da ya zo wucewa da ya gansu sai fagagahu mara'a sai abin da ya gani na haɗa kai da suka yi su aus da khazraj sai ya satar da shi ya ji haushi mutanen da da muna ganin su suna yaƙi suna karkashe juna shekara da shekaru wai yau don musulunci ya zo sai su haɗa kansu ya ji haushin haka bayan ya wuce sai ya je ya samu wani yaro wani saurayi cikin yahudawa ya ce wa saurayin nan ka je wajen mutanen nan aus da khazraj sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ka je ka tuna musu yaƙi da suka yi yaƙi na bu'ad yaƙi na bu'ad wani yaƙi ne da aka yi wanda aus da khazraj suka yi yaƙi tsakaninsu yaƙi mai tsanani wanda aus suka ci nasara a kan khazraj a jahiliya sai wannan yaron ya je kamar yadda bai hudun nan shas bin qais ya faɗa mai ya je ya tsaya cikin ansarawa aus da khazraj ya tuna musu kun manta da yaƙi kaza da kuka yi ne kun manta da abu kaza da kuka yi ne da ya tuna musu su ma sai shaidan ya ingiza su suka fara wato alfahari tsakaninsu suka fara waƙe wato shi'ir na yaƙi tsakaninsu suna magana suna alfahari sai suka ce wa junansu kai yaƙin nan fa sai mun sake yi abinda dama ba yake so kenan sai aka cinzira su suka ce lokacin wato idan rana ta ɗaga kowa ya je ya ɗauki makaminsa ya zo za a yi yaƙi tsakanin aus da khazraj su ausawa suka je suka tara wato 'yan uwansu su ma kasrajawa suka je suka tara 'yan uwansu gaba ɗaya sai labari ya kai ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hmm. sai mun zo sallallahu alaihi wasallama ya fito tare da wasu sahabbai cikin muhajirai ya zo wajensu sai ya ce musu ya ma'asharar musulmin ya ku taron musulmai allah allah na muku magiya da allah na muku magiya da Allah a da'awar jahiliya wa ana baina adhurikum hmm. shi yanzu za ku yi irin kira na jahiliya za ku yi irin kabilancin da kuke yi da yaƙe yaƙen ku da kuke yi na jahiliya wa ana baina adhurikum kuma ni gani nan ina cikinku. ina cikinku ni manzon Allah ne Allah ya hane ku kun musulunta kun gane gaskiya kuma za ku je ku yi wannan ba'da id hadakumullahu ila al-islam wa akramakum bi bayan Allah ya shiryar da ku zuwa ga musulunci ya karrama ku da musulunci za ku je ku sake kiran ɗan uwanku ku zo ku yi yaƙi irin yaƙi na jahiliya wa kafa bihi ankum amran jahiliya bayan Allah ya yanke gare ku dukkan lamuran jahiliya na yaƙe-yaƙe na ƙabilanci shine yanzu za ku sake yi wastanqadhakum bihi min al-kufri wa alifa bainakum wa allafa bainakum kuma bayan Allah ya tsamo ku daga kafirci ya hada kan ku aus da kasrajawa za ku je ku yi irin wannan yaki tarji'una ila ma kuntum alaihi kuffaran za ku koma baya ta baya bayan ku ku koma ku saki kafircewa kaman da bayan ku musulunta ku je ku kashe junanku la ilaha illallah فعرف القوم annaha نزغه من shaitan sai aus da khazrajawa suka gane cewa ashe wannan ingiza ne ko kuma wani wato nazga ne na shaitan shaitan ne ya zungure su suka je suka yi wannan abin wa kaidin min aduhim kuma suka gane wannan makida ce kaidi ne dabara ce na cutar da su daga abokan gabansu su yahudawa tun mansarafu ma'a rasulillahi sami'ina muti'in sai suka koma gida tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama suna masu jin abinda suna masu sauraro da jin abinda ma'aiki ya faɗa musu wa'azi da ma'aiki ya musu kuma suna masu biyayya ga abinda ma'aiki ya faɗa musu Kada atfa Allahu anhum kaida aduwillahi shas bin qais Allah sai ya wato kashe ko kuma ya rusa ko kuma ya kawar da wato kaidi da abinan makiyin Allah Shas bin Qais ya kulla a tsakaninsu wa ma sana'a da abin da ya aikata fa anzalallahu fi Shas bin Qais wa ma sana'a sai Allah ya saukar da aya akan Shas bin Qais da abin da ya aikata qul ya ahlal kitabi kace musu ya kai ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya kuma abota littafi lima takfuruna bi ayatillah me yasa kuke kafir cewa ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun kuma alhali Allah yana sane ya sani ya zai wato shi ya ba da shaida yana sane da dukkan abin da kuke aikatawa ku je ku tunzura muminai ku tunzura musulmai ku yahudawa dan a yi yaƙi tsakaninsu to allah ya san wannan wannan abin da yake faruwa a zamanin mu nan kenan yahudawa suna tunzura wani sashen musulmai akan wani sashi a dinga yaƙe-yaƙe a dinga kashe-kashe abin da yake faruwa a garin nan namu ko kuma abin da ya faru shekaru da suka shuɗe kaidi ne na yahudawa shirri ne na yahudawa suka tunzura mu a kan sashi suka zo suka yi amfani da wasu lalatattu a cikinmu wasu wawaye a cikinmu saboda su cimma wani manufansu su cimma wata manufansu wanda ba za su iya zuwa su su yi ba idan suɗin suka zo suka ce za su yi ai mun san su za mu gane su amma sai suka yi amfani da addinin da mu muke so sun san muna son addini muna da kishin addininmu sai suka yi amfani da addininmu suka yi amfani da wawayen cikinmu suka cusa musu wani ra'ayi suka ba su kwantiragi suka zo suka yi abin da suka yi ƙaddar Allah wa a fa’ar Allah subhanahu wa ta’ala ya ce قل musu ya kai mu يا كريم صلى الله عليه وسلم يا أهل يا ما أبو تالي تافي لما تصدون عن سبيل الله me yasa kuke kawar da mutane ga barin hanyar Allah man amana tabghuna ha'iwaja duk wanda ya imani kuna begen da ya karkata kuna begen da ya bi addinin ku ya karkata ya bar musulunci wa antum shuhada alhali ku masu ba da shaida cewa musulunci gaskiya ne wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai zama gafalalle ba bai zama mai rabkanuwa ba game da dukkan abinda da bayansa suke aikatawa abin da yahudawa kuke aikatawa na ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الحق سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ya ku waɗanda kuka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab idan da za ku yi biyayya ga wani sashi cikin ahlul kitabi yahudu da nasara da za ku yi biyayya da yahudawa da kristoci za ku bi abin da suke faɗa muku abin da suke yaudarar ku da shi da za ku bi yaruddukum ba'da imanikum kafirin za su mayar da ku bayan kun yi imani za su mayar da ku zuwa ga kafirci ya ku muminai idan kuka saurari abubuwa da yahudawa da nasara suke rada muku suke fada muku suke janyo hankalinku da shi suke brainwashing ɗinku daga wato kaidi da kuma yaudara da kuma abubuwa da suke taho muku da shi da fuskan zai amfane ku alhali wato nakiya ne kasan amma akwai kashi irin wannan abubuwa idan kuna bi kuka wato tausasa gare su kuka bi su to su fa ba za su tsaya kawai akan kafirta ku ba bayan sun kafirta ku sun sanya ku bar musulunci hmm. za su sanya adawa da ƙiyayya da fushi da ke ta tsakaninku kamar yadda yake a jahiliya kamar yadda yake kafin musulunci haka za su sanya wato matsala a tsakaninku kai ba za su tsaya a nan mamama za su komar da ku za su mayar da ku zuwa ga bauta wa gumaka bayan sun sanya adawa da keta da yaƙi da kashe juna a tsakaninku za su mayar da ku zuwa ga bauta wa gunki yadda kuke yi a da yadda kuke kafircewa a da haka za a mayar da ku zuwa ga kafirci zuwa ga keta zuwa ga kiyayya zuwa ga kashe juna zuwa ga hasada zuwa ga abin da ba shi Allah ya yadda muku ba ibn kathir rahimahullahu ce yuhaddiru ta'ala ibadahul muminina Allah yana tsoratar da muminai bayansa muminai ala an yuti'u ta'ifatan min ahlil kitab akan kada su bi wani sashi cikin ahlul kitab din nan kada su bi su alladhina yahsuduna almu'minina ala ma atahum Allah min fadli wanda suke hassada ga mu'minai wanda suke yi wa mu'minai keta suke yi wa mu'minai hassada akan falala da Allah ya ba su na musulunci to kada ku bi su kada ku saurare su wa ma manahahum bihi min irsali rusuli da abin da Allah ya ba muminai na aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan ni'ima suna yin hasada kada ku bi su kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim sun so sun yi bege da yawa cikin ahlulkitab, kitab suna so suna bege suna fata da za ku kafirce da za su mayar da ku zuwa ga addinin kafirci wallahi da suna so me yasa suke so hasadan min inda anfusihim saboda hasada a zuciyarsu su ba za su bi manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda ba sa son su bi shi shi balarabe ne su suna ganin balarabe mutum kaskantaccen mutum ne me yasa za mu bi balarabe mutumin kauye badawiyu me yasa za mu bi shi ba za mu bi shi ba saboda girman kai da hasada su suka ki su bi manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama ku kuma da kuka bi shi to suna keta suna hasada suna kiyayya da ku suna bege suna so dama za su mayar da ku zuwa kafircin ku na da saboda hassada da ke zuciyarsu kamar yadda shaidan idan musulmi ya yi sujada shaidan zai kuka yana kuka zai koma yana kuka yana mai cewa abin da ni aka umarce ni in yi ban yi ba ga shi wani dan adam yana yi yana kuka yana hassada yana takaici to haka yahudawa haka nasara suke suna takaici suna hassada me yasa ku kuka bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tunda su sun ki su bi kuma ku zama kaman su waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun yi bege sun so da za ku kafirce kamar da suka kafirce sai ku zama daidai shikenan dukan ku yan wuta sun sun huta amma ku ku bi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku shige aljanna idan kun mutu su kuma su shige wuta ba sa son wannan saboda haka suna begen da sun mayar da ku shi yasa Allah yake cewa da za ku bi su da za ku ji shawararsu da za ku musu biyayya za su mayar da ku zuwa kafirci bayan kun yi imani saboda haka musulmi kada ya bi ahlul kitab musulmi kada ya bi bayahude musulmi kada ya kaunaci bayahude kada ya kaunaci nasara kauna na zuciya kauna na zuciya amma alaka haka na yau da gobe ka siya a wajensa ka siyar a wajen ya siyar ka siya a wajensa shi ma ya siya a wajenka ko ba haka ba ku yi kyautayi tsakaninku saboda makwabtaka ko saboda zaman waje daya wannan ba a hana ku ba muddin ba sa yakanku muddin ba sa cin amananku muddin ba sa muku makarkashiya muddin ba sa yin kiyayya da ku wannan halal ne innama ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليكم أبن الله يكي سو شيني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الله بايا هناكو akan kafirai da basu yake ku ba basu yi muku makarkashiya ba basu cutar da ku ba ku yi wato zumunci tsakaninku wannan ba a hana ba zumunci alaka na yau da gobe wannan ba a hana ba in ya rashin lafiya ka je ka gaida shi in kai rashin lafiya ya zo ya gaida kai manzan Allah ya je ya gaida ɗan yahude da yi rashin lafiya manzan Allah yana da makwabci ba yahude manzan Allah yana karban bashi a wajen yahudawa manzan Allah yana mu'amala da su mu'amala na yau da gobe amma ka so su ka kaunace su a zuciyarka addinin su ta burge ka abin da suke yi na rayuwa na halaye da zai saba wa musulunci ya burge ka ka kwaikwaye su su zama su ne role model ɗinka wannan Allah ya hana wannan idan kai wa man yatawallahum minkum fa innahu minhu duk wanda ya so su ya kaunace su cikin musulmai to shi ma ya zama kai kwatankwacin su yana cikin su saboda haka kada musulmi ya kaunaci ba yahude kada ka so ba yahude a zuciyarka kada ka kaunace shi amma mu'amala na yau da gobe musulunci bai hana a yi ba musulunci bai hana a yi wannan ba zamantakewa musulunci bai hana ba a wannan kasar tamu ai mu ma muna nan awai abokan zaman mu da ba musulmai ba Allah bai hana mu yi mu'amala da su ba Allah bai hana mu mu zaman lafiya da su ba manzon Allah ya yi zaman lafiya da Yahudawa a Madina ya zauna da su ya yi mu'amala da su illa iyaka su Yahudawa ne suka karya alkawari sai aka fitar da su lokacin haibara aka fitar da su banu kuraiza duk aka fitar da su lokacin da suka karya alkawari suka fara yi wa manzan Allah makarkashiya duk wanda yake makarkashiya wannan ba za a yi mu'amala da shi ba amma wanda ahlul kitab wanda zamantakewa ya haɗa ka da shi wannan ba laihi ba ne ka yi mu'amala da shi mu'amala na yau da gobe na duniya wannan ma idan ba zai kawo matsala wa addininka ba idan zai kawo matsala wa addininka wannan ma ka guje shi amma idan ba zai kawo matsala wa addininka ba wannan za ka yi mu'amala da shi ka ba shi abinci ya baka ka kai mai abinci ya baka sallah ne ya zo ya ba ka ba shi wani abu me yasa saboda zamantakewa na yau da gobe saboda makwabtaka saboda kuna zaman lafiya da su wannan ba a hana ba musulunci ya yarda da haka ayoyin alkur'ani sun nuna haka rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna haka wannan ba laifi bane amma ka kaunace su ka dinga begen su kana san su a zuciyarka kana kaunar su a zuciyarka kana ganin abin da suke yi abu ne na birgewa wannan ka bar addininka ka koma addininsu ko da kana sallah kana azumi to kaman kai ma kaman su kake me yasa maki sallallahu alaihi wa sallama yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudda bil qudda hmm. hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu manzon Allah ya ce za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku taku taku saku saku kamar yadda bakin kibiya yake daidai haka da junarsa to haka idan yadda za ku bi su haka za ku bi su daidai wa daida duk taku da suka yi haka kuma za ku yi irinsa manzon Allah ce da za su shiga ramin damo da za ku bi su su ku shiga a wani a wani hadisin Allah ya ce ko a wani riwayan da su cikin yahudawa wal iyazu billah Allah ya kiyaye zai nemi gyatumarsa ya jima'i da gyatumarsa to cikin musulmai za a samu wanda zai yi wannan saboda yadda manzon Allah ya sani a ƙarshen zamani musulmai za su kwaikwayi yahudawa manzon Allah ya hana mu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ku musulmai ku maza ku cika gemu ku riƙe gashin baki saboda yahudawa suna cika gemu da gashin baki gaba ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ku musulmai idan za ku yi azumi ku yi sahur saboda yahudawa da nasara ahlul kitab su ba sa sahur a azuminsu, da sauran abubuwa da yawa da musulunci ya ce a saba musu a saba musu a saba musu yahudawa suna azumin tasuwa, manzon allah ya ce ku musulmai ku yi na tara da na goma shekara mai zuwa a yi na tara da na goma amma shi ma yake sallallahu alaihi wasallama da ya ba da umarni allah bai kai shi ga wannan shekaran ba amma ya bada umarni musulmai su yi tara da goma kam yahudawa su tara kawai suke yi me yasa saboda suna yi wa allah godiya suna nuna wa allah godiya saboda allah ya halakar da fir'auna ya tsamar da annabi musa da jama'ar jama'arsa a wannan rana sai san allah ya ce mu mun fi kusa da musa mu musulmai saboda mu mun yi imani da annabawan gaba daya su yahudawa wanda suka yi imani da shi ma suna tozarta shi annabin da suka yi imani da shi ma suna tozarta shi haka nasara annabin da suka yi imani da shi annabi musa suna tozarta shi suna cewa shi dan allah ne alhali shi ba dan allah ba ne suna tozarta shi suna tauye mishi daraja suna kai shi inda bai kai ba wasu ma cikin nasara suna cewa annabi isa dan zina ne wal iyazu billah to haka suke tozarta annabawansu amma mu muka yi imani da annabawan nan gaba daya muka yadda da su muka yadda da littattafan da suka zo da shi amma shari'a kam shari'an annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi allah ya ce mu bi shari'ar sa muke bi mun yi imani da shi shine cikamakin annabawa shine shugaban annabawa amma su yahudawa annabawan ma ɗaiɗaiku suka yi imani da shi wanda suka yi imani da shi ma sun ta kamar da na faɗa wasu sun kashe wasu kuma sun wato sun kafirce musu saboda haka mu musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato ya wato tsoratar da mu Allah ya tsoratar da mu cikin littafinsa kada mu bi yahudawa fa kada mu kwaikwaye su fa subhanahu wa ta'ala ya in tuti'u fariqan min na utul kitaba da za ku yi biyayya ga wani sashi cikin ahlul kitabi yaruddukum ba'da imanikum kafirin za su mayar da ku bayan kun yi imani zuwa ga kafirci subhanahu wata'ala ce wa kaifa takfuruna ku mu'minai ku musulmai me yasa za ku kafirce ta yaya za ku kafirce wa antum tutla alaikum ayatullah bayan ku ana karanta muku ayoyin Allah ana yi muku bayani ga abin da Allah ya faɗa ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa me yasa za ku kafirce me yasa za ku koma zuwa ga kafirci ku yi ridda bayan kun yi imani me yasa istifham ta'ajjub wal istib'ad Allah wato istifhami anan saboda mamaki ta yaya za ku kafirce bayan kun fahimci gaskiya ta yaya me zai kai ku ga kafirci bayan gashi ayoyi suna karantuwa a kanku ana karanta muku ayoyi wa fikum rasulu kuma gashi cikinku akwai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gashi nan yana cikin kuraye yana karanta muku ayoyin Allah yana karanta muku hadisansa da sunnoninsa ta yaya za ku kafirce saboda yaudaran yahudawa saboda wato makida da kuma dabarar yahudawa ta yaya za ku kafirce ku bar hanyar allah wannan yana magana da sahabai mu kuma na yau ga sunan ma'aiki tare da mu ga littafin allah tare da mu ta yaya za mu kafirce me yasa ba za mu bi gaskiya ba wa man ya'tasim billah duk wanda ya tawakkale ga allah duk wanda ya riki allah duk wanda ya sanya sikarsa ga allah ya sanya confidence ɗinsa ga allah hudu ya ila siratin mustaqim irin wannan mutumin an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sahabbansa wata rana ayyul mu'minina a'jabu imanan cikin mu'minai waye ne mafi mamakin imani waye ne imaninsa yana da ban mamaki cikin mu'minai qalu sai sahabai suke cewa ma'aiki almala'ika mala'iku ne fa su ne irin imaninsu yana da ban mamaki saboda su ba sa kafircewa hmm. ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma umaru? suna aikata dukkan abin da aka gaya musu mala'iku in ba biyayya ba su san komai ba qalu qala sai ma'aiki ce wa kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim ai me yasa mala'iku ba za su yi imani ba alhalin su suna wajen ubangijinsu suna tare da ubangiji suna mala'ul a'la suna sama ta yaya ba za su yi imani ba suna ganin malakucin Allah suna ganin jabarutin Allah me yasa ba za su yi imani ba ai mala'iku ba abin mamaki bane dan sun yi imani wa zakarul anbiya sai sahabbai suka ambaci annabawa suka ce annabawa ne su ne imanin suna da ban mamaki ma'aiki ya ce wa kaifa la nuna wal wahyu yunzar alaihim me yasa annaba ba za su yi imani ba alhali wahayi na sauka gare su jibril yana zuwa wajen su yana musu wahayi suna ganin jibril suna karban sakon Allah ai ba abun mamaki bane dan annabi yayi imani qalu sai sahabbai suka ce fanahan to mu ne ai imanin mu yana da ban mamaki abin al'ajabi sai ma'aiki ya ce musu a'a ba haka bane wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azhurikum me yasa ba za ku yi imani ba ga nan ni manzon Allah ina tare da ku ina cikin ku ai dole ku yi imani imanin ku ba abin mamaki bane ga nan ina karban sakon Allah ina karanta muku ina isan muku da sakon Allah ai ba abin mamaki bane don ku kun yi imani qalu sai sahabbai suka ce fa ayyun nasi a'jabu imanan to ma'aiki su waye ne imanin su na da ban mamaki a faɗa mana man sai ma'aiki kala ya ce kaumun wanda imaninsu abin mamaki su ne wasu mutane ya ji una min ba'adikum za su zo a bayanku za su yi rayuwa a bayanku ko su habbai bayan kun mutu kun koma ga Allah bayan nema na koma ga rafiqul a'la to za su zo a bayanku min ba'adikum a bayanku ya ji yajiduna suqufan yu'minuna bima fiha su abin da za su tarar shine kawai littattafai takardu ga qur'ani rubuce a cikin takaddu ga hadisai rubuce a cikin takaddu shine kawai za su tarar ba su ganni ba ba su ga sahabbai ba ba su ga mala'ika ba ba su ga wato ana saukar da wahayi ba duk wannan ba su gani ba ba su halatta ba amma za su yi imani da mujarradin littattafai da suka karanta littattafai da ya zo musu za su yi imani waɗannan mutane su ne imaninsu abin mamaki wannan generation da muke ciki littattafai muka tarar an kawo mana sakon ne mun ga littattafai mun karanta mun fahimta gaskiya ne muka yi imani da su muka yi imani da abin da yake cikin littattafan nan na sakon Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ashe wannan yana nuna mana cewa imani da al'umman nan suka yi wato wanda suka zo bayan sahabbai sun shuɗe ba ƙaramin imani ba ne shi sa Allah yake cewa wa kaifa takfuruna yake yake yayi ya da labarin da uslubin ta'ajjub ta yaya za ku kafirce wa amtum tutla alaikum ayatullah ku ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasulu cikin ku akwai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana koya muku hadisansa yana yuzakkikum yana tsarkaka ku wa yu'allimukum alkitaba wal hikma yana koyar koyar da ku alqur'ani da hadisai da hikima wa man ya'tasim billah duk wanda ya dogara ga Allah duk wanda ya kama Allah duk wanda ya yi itisami da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah ya tabbaci hakika an shiryar da shi irin wannan mutumin zuwa ga tafarki madaidaici na ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى يتشي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa da littattafai da mala'iku dukkan rukunan imanin nan sun cika a zuciyarsu sun yarda da shi ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro tsoro da zai kai makwara tsoron Allah da ya kai inna naha wala ta mutunna illa wa antum muslimun kuma kada ku yadda mutuwa ta riske ku kada ku yadda ku mutu ku koma ga Allah face kuna musulmai face kuna masu yadda da Allah face kuna cikin musulunci face ba ku bar musulunci ba ibnu habi hatim ya rawaito daga abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu ya ce ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah ku sanya shamaki tsakaninku da azabar Allah haƙƙa tuƙatihi matuƙar tsoro tsoro na inna na ha taƙawa na makwara abinda yake nufi shine an yi ta'a fala yu'sa abi Allah kada a saba masa abin ake nufin da tsoron Allah matuƙar tsoro shine a wato bi Allah a masa biyayya a masa ba'a kada a saba masa wa an yi fala yunsa kuma a ambaci Allah kada a manta da Allah kada a bar ambatan Allah a ambace shi ambato wa an yushkara fala yukfar kuma a gode wa Allah a gode masa ni'imomi da yayi mana ni'imomi da muka sani da wanda ba sani ba na zahiri da batini dukan mu gode masa fala yukfar kada a kafirce masa wannan shine ma'anan ittaqullaha haqqa tuqati wasu malamai suka ce wannan aya an shafe hukuncinta an shafe hukuncinta da faɗin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah wato iya gurgudu iya iyawarku wasu malamai suka ce an shafe wannan aya da yake cewa a ji tsoron Allah tsoro na makwara an shafe hukuncin wannan aya da faɗin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u zuwa ƙarshe ku ji tsoron Allah iya iyawarku iya gwargwado ku ji tsoron Allah iya gwargwado an shafe wancan aya haƙƙa tuqatihi da wannan aya wasu malamai suka ce a'a ba a shafe ba fa ayan nan yana nan ayan nan na nan ba abin da aka shafe a ciki kowanne a babinsa yake kowanne yana babansa saboda imani mataki-mataki ne ittaqullaha haqqa tuqati wannan makwara ne wannan ga wanda suka kai darajar ihsani wanda suka kai darajar makwara wajen tsoron Allah wanda suka iya barin halal ma saboda wannan halal din akwai shubuha kada ya kai su ga haram wanda suke barin wani abu da Allah ya halatta musu saboda kana'a saboda kana'a da wara su ake nufi wa'annan kuma da Allah ya ce fattakullaha masakatun shi cikin rangwame cikin idan ka shiga cikin matsala Allah ya haramta wani abu amma bisa larura za ka aikata shi wannan shi ne fattakullaha masakatun saboda haka subhanahu wata'ala ya ce wala ta na illa wa antum muslimun kada ku yadda mutuwa ya zo ya riske ku kada ku yadda mutuwa ya zo ya riske ku alhali kuna wato alhali ku ba musulmai bane ku kada ku yadda musulunci ya kubuce muku kafin mutuwa ku ku yadda ku mutu akan musulunci ku tabbatar cewa akan musulunci za a karbi ranku wasu malamai suka ce ittaqullaha haqqa tuqatihi nan shine ku yi yaƙi saboda Allah yaƙi na gaske kuma kada zargin mai zargi ya dame ku game da lamarin Allah ku tsaya akan gaskiya ko da akan ku ne ko da akan ku ne ku faɗi gaskiya ko da akan iyayen ku ne ku faɗi gaskiya ko da akan ƴaƴan ku ko matanku ko mazajen ku a faɗi gaskiya wannan shine fattakullaha mastata'tu ku yi adalci wa kanku ku yi adalci wa ƴaƴan ku ku yi adalci wa iyayen ku ku yi adalci ga dukkan wanda ya kamata a masa adalci ko da mutumin nan makusanci ne ko da shi ne ba shi da gaskiya a tabbatar da adalci a kansa wannan shi ne fattakullaha mastafata ittakullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna kan musulunci kuna masu kiyaye musulunci cikin lafiyarku da rashin lafiyarku cikin zama lafiya da yaƙi da tarzoma duka da kuncin rayuwa da kuma yalwar rayuwa duka kada ku yadda ku mutu face ku musulmai ne subhanahu wa ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a kuma ku riki igiyar Allah gaba ɗayan ku ku lazimci igiyar Allah igiyar Allah wasu malamai suka ce shine musulunci wasu malamai suka ce igiyar Allah ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce igiyar Allah ita ce alkur'ani kuma dukkan maganganun sun shiga ciki ku riki alkur'ani ku riki manzon Allah kuma sabiyayya kada ku saba masa ku riki alkur'ani ku riki musulunci duk abu ɗaya ne saboda ba alkur'ani idan ba manzan Allah ba musulunci idan ba manzan Allah saboda haka dukkan wannan bayanan suna iya shiga ciki saboda haka ku rike igiyar Allah gaba ɗayanku wala tafarraku kada ku rarraba kada ku rarrabu subhanahu wata'ala ya umarci musulmai da su bi jama'a ya hana su wa nahahum anit tafriqa ya hana su ga su rarraba su rarrabu sashi sashi kungiya kungiya wani kungiya ta zo ta ce nata ne gaskiya wata kungiyar ta zo ta ce nata ne gaskiya kada ku yi haka abin da ya kamata ku yi shi ne ku riki alkur'ani ku yi aiki da alkur'ani duk abin da alkur'ani ya baku umarni ku aikata ku aikata shi iya gurguru duk abin da qur'ani ya hana ku to ku hannu gaba ɗayanta abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana na sunnarsa mu aikata shi abinda ma'aiki bai kawo mana ba manzon Allah bai bamu umarni ba sahabbansa ba su bamu umarni ba khulafa'ur rashiduna da aka ce mu kwaikwaye su sahabbansa ba su aikata ba as-salafu salih qurunul mufaddala ba su aikata ba malaman musulunci ba su fahimce shi ba a qurunul mufaddala din nan ba a fahimce shi ba wani abin da ya zo daga baya shekara 200 ko kuma sama da haka ko ƙasa da haka duk abubuwan nan to kada mu aikata shi wala tafarraku kada mu rarrabu kada ku rarraba Musu sallallahu alaihi wa ya hana musulmai al'ummar su rarrabu ya ba da umarni kowa ya riki ƙur'ani da sunna ala fahmi salafin umma ka riki alqur'ani ka riki sunnan ma'aiki kada ka shagantu da wasu abubuwa bid'a turuhat khuza'abalat abubuwa da manzan Allah bai san su ba abubuwa na bid'o'i abubuwa da daga baya aka zo aka cusa su cikin addini to manzan Allah ya hana irin waɗannan abubuwan cikin hadisansa manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da cikin hadisin muslim da abu huraira ya karbo yake cewa inna allaha yarda lakum talatan allah subhanahu wa ta'ala yana yaddan muku abubuwa guda uku wa yaskhatu lakum talatan kuma yana ki muku kada ku aikata abubuwa guda uku yarda lakum yana yaddan muku an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ta masa shi kadai shi Allah kada ku yi tarayya da shi cikin bauta kada ku taranta yadda wani da Allah cikin bauta wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala la tafarraqu kuma Allah yana yaddan muku ku riki igiyar Allah ku riki Qur'ani ku riki musulunci wala tafarraqu kada ku rarraba kada ku rarrabu ku rike wasu abubuwa wanda ba alqur'ani ba ba sunnan ma'aiki ba wa an man wallahu Allahu amrakum kuma ku yi wa shugabanninku nasiha wanda Allah ya jibinci lamarinku a hannunsu ku yi musu nasiha ku ba su shawara kyakkyawa ku sanya su tafarki wato ku yi musu nasiha saboda su shiga tafarki na gaskiya su yi abin da ya kamata su yi su yi musu nasiha kada ku bar su kada ku tozarta su sai ya ce wa ya lakum falatan kuma Allah yana kyan muku abubuwa guda uku kada ku aikata shi qila wa qala an ce ya ce maganganu marasa wato marasa tushe jita-jita kada ku yada jita-jita an ce ya ce wannan ku hannu kada ku aikata shi wa kasratar su'al da kuma yawan tambaya yawan tambaya na ta'annuti ko tambaya da ba shi da amfani misali mutum ya ce menene sunan wato uwar fir'auna menene sunan wato misali menene sunan uwar fir'auna ko kuma wace rana ce aka halakar da fir'auna ranar alhamis ne ko juma'a ne yaushe aka yi abu kaza ran da idan aka yi abu kaza ya za a yi abu kaza mutum ne makaho ne baya ji baya gani kuma kurma ne ta yaya za a musuluntar da shi irin tambayoyi din nan na ta'annuci wanda ba shi da amfani kada a yi irin wannan tambayoyin wa ida'atul mal kuma kada a sarwantar da dukiya cikin abin da bai dace ba cikin abin da Allah bai shar'anta ba Allah bai bada umarni ba manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutane saboda kada su rarraba ya hana su kada a rarrabu kowa ya kama igiyar Allah hadisin irbab bin sariya radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya mara wa'azi gamsasshiya manzon Allah ya hau mimbari ya yi wa sahabbansa wa'azi gamsasshiya wa'azi da ba abin da ya bari a ciki manzon Allah sai da ya bayyana musu abin da zai amfane su abin da bai riga ya bayyana musu ba sai da ya bayyana musu gaba daya sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah kaman kana faɗa mana kalmominka na ƙarshe ne kaman kana ban kwana da mu ne fa ausina ka mana wasiya mana hmm. ka mana wasiya me ya kamata mu yi idan ka bar mu idan ka bar duniya ka koma ga rafiqul a'la ka bar mu hmm. wani hali ya kamata mu samu kanmu a ciki sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbai nasiha ya ce musu ku kama igiyar Allah ya ce musu innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu ya tsawon rayuwa a cikin ku zai ga sabani kala-kala abubuwa kala-kala wannan sahabban shi yake gaya wa fa to mu fa yau wani irin sabani ne ba mu gani ba wanda ya fi wanda su sahabban masu suka gani duk wanda ya tsawon rayuwa zai ga wato ikhtilafat wato sabani kala-kala wani zai zo da wani abu ya ce maka wannan abin ya fi alkur'ani wani zai zo maka da wani zai ce mutumin nan shine lam yalid wa lam yulad wai Allah ma wai ya gaza wal iyazu billah subhanallah subhanallah subhanallah wai Allah ya gaza wani mutum ne a wani kasa na Afirka wai shine Allah wai shi za a bautawa shine lam yalid wa lam yulad an dauki siffan Allah an bashi ko kuma a ce mutumin nan yana da kun fayakun zai iya tayar da mamata ko kuma kun fayakun in ya faɗi abu to mutumin da yake da kurfa yakun me yasa ya mutu shine tambayar me yasa ya kashe kansa in shi Allah ne yau ya mutu shekara hamsin da wani abu ko fiye da haka me yasa zai mutu idan shi Allah ne ko kuma wani ya zo ya ce maka ka bauta wa kabarin wani waliyi ka je ka nemi albarka wal iyazu billah shi da yake kwance wallahi ba zai iya yi wa kansa amfani ba abin da ya aikata din nan kafin ya mutu ko kuma addu'a da aka yi masa na nema masa gafara shine kadai ko in yana da wani sadaka jariya shine kadai abin zai amfane shi wallahi shi da kanshi ba zai iya amfana wa kansa wani abu in ba wannan ba amma a zo a roƙe shi ko kuma a zo a ce maka wali shi ma yana da matsayin annabi ko kuma wali yana ganin Allah ko kuma waliyi shi kaza ne shi kaza ne a ɗauki matsayin Allah a bawa wasu bayin Allah wanda su bayin Allah nan su ma ba su san yaya suke ba wallahi su ma ba su san aljanna za su ko wuta za su ba saboda ba su san akan me za su cika ba man ya'ish innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira lalle lamarin shine duk wanda yayi tsawarai a cikin ku manzon Allah yake ga sahabbai fa to zai ga saɓani kala-kala zai ga saɓani kala-kala ya ce fa'alaikun bi sunnati ku sunnata ku koyarwata duk abin da na koyar da ku ku damke shi ku rike shi ku aiki da shi kada ku waiwaya ku ga wani abu wallahi a al'ummar nan Abin da manzon Allah ya faɗa kaɗai idan da za mu yi aiki da shi ya ishe mu ba za mu gama aiki da shi ba ma ba za mu iya aiki da shi su gaba ɗaya ba da shi kawai ma za mu rika wallahi ya ishe mu balle ma a je a kawo mana wasu abubuwa wanda ma manzon Allah ya umarce mu din ba mu gama aiki da shi ba wa sunnatil khulafa'ir rashidin kuma ku riƙi sunna ku bi sunnan khalifofi na shiryayyu sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali su hudun na su ne kulafa'ur rashidun a riƙi sunnarsu ashe yau idan sai na umar ya zo ya sanya mutane tarawihi akan limami guda ɗaya ashe sunna ne fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin abdu alaiha bin nawajis manzon Allah ya ce ku riƙe shi da haƙuri ku rike shi da turaman haƙuri ku rike su gan ma'ana ku yi aiki da su ku ta atai na kun bi kowa zaman Allah yake nufi wa iyyakum wa muhdathatil umur zaman Allah ce na hane ku kada ku aikata sababbin abubuwa fararun abubuwa abubuwa da ba sa cikin musulunci kada ku aikata su hmm. kada ku ce za ku nemi lada a wajen Allah da abin da ni ban ce ku yi ba ya ce fa inna kulla muhdathatin bid'a saboda dukkan fararen abu bid'a ce a musulunci musulunci ya cika na sha ba da misali a wannan zamanmu na tafsirin nan cewa kamar bokiti ne idan ka cika ruwa ka cika wannan bokitin duk da ka cika kana ta zuba ruwa kana ta zuba ruwa a kai ai ruwan kasa za ta sauka za ta zube a ƙasa ne ba za ta sake zama a cikin bokitin ba hmm. to haka bi da a yake bayan musulunci ta cika ta kammalu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bayan musulunci ya kammalu ni'imar Allah ya kammalu an yadda mana musulunci a matsayin addini to duk abin da ka zo da shi automatically musulunci zai yi rejected man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ay mardudu saboda haka ashe musulunci bid'a ba ta da zama a cikinta fa inna kulla muhdathatin bid'a Allah ya ce dukkan fararun abubuwa bid'a ne in dai na addini ne amma na rayuwa mu mike namu waya da ake daukan karatu da shi rigar da muke sawa shadda da babu ita himar da da ake sawa babu ita abu kaza da ake yi abu kaza da ake yadda aka dinka shi da ba haka aka yi ba duk da da akwai himar amma yadda aka dinka a wannan zamanin da yadda aka dinka shi a da wannan ba shi ne abin da manzan Allah yake nufi a nisanta ba wannan abu ne na rayuwa manzan Allah ya faɗa ya ce antum alam bi umuri ko. ku kun fi sanin abubuwan ku na duniya yadda za ku gudanar da shi ka tona bohol a gidanka da ba bohol a zamanin manzon Allah sai rijiya kana da lantarki a gidanka da ba lantarki kana da tv da ba television kana da rediyo da ba rediyo kana sauraron wa'azi da shi kana sauraron labaru da shi ba irin wa'annan abubuwa ake nufi ba abin da ake nufi shine mutum ya zo maka da wani abu ya ce addini ne kuma in kai za ka samu nada, to wannan allah ne ya faɗa ka yi shi manzon allah ne ya faɗa ka yi shi sahabbai kulafa rashidu ne suka faɗa ka yi shi bayan idan wani ya faɗa za a nemo masa dalili za a ce ka kawo dalili ina ka karanta ina ka gani in ya kawo maka dalili cikin alkur'ani ko sunna bisa ga fahimtar magabata sai ka karba ka aikata amma ya kawo maka wani abu wani abu ya ce a wannan abin in kai shi san manzan Allah ne in kai shi ai manzan Allah kaza kaza kaza waye waye manzan Allah ma yana halartar wajen kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una sai ka ce eh na ji ayan alqur'ani ne amma cikin magabata sahabbai har zuwa zamanin nan waye ne ya fassara kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi da sunan wani taron maulidi babu ashe karya kai wa Allah karya kai wa manzon Allah kana kamanceceniya da yahudawa yuharrifuna al-kalima amma mawadihi wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi kadhiba wa hum ya'lamuna kai ma ka shiga cikin umumin wannan aya abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Alexei